واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد idan aka ce wa wannan mabarnaci ana masa nasiha ka ji tsoron Allah ta hanyar girmama iyakokinsa da nisantar abubuwan da ya hana sai girman kai da isa su hana shi dawowa zuwa ga gaskiya sai ya ci gaba da zunubi to sakamakonsa wanda zai same shi shine wutar jahannama tir da wannan wurin zama da waɗanda suke wurin